Jihohin Arewa maso yamma musamman ma Katsina da Zamfara na fama da barayin shanu haɗe da wasu 'yan ta'adda masu kashe mutane ba tare da haƙƙin shari'a ba, inda su kuma jihohin Arewa ta tsakiya suka haɗa da duk waɗannan matsaloli da ƙarin kafsawa tsakanin manoma da makiyaya. Gwamnatin Buhari dai ta yi alwashin shawo kan wannan matsalar da haɗawa har ma da umurtar sojoji da 'yan sanda su yi farautar makiyayan da ake zargin sun aikata kisan gilla a inugu can kudu maso gabas. Gwamna Aminu Bello Masarai na Katsina da yake zanta da manema labaru a Abuja kan wani taron raya tattalin arziki da jan masu zuba jari Katsina ya ce sun samu gagarumar nasara kan waɗannan masu aikata ta'annati. Mun samu shanu gaske dubu goma sha biyar da wajen ɗari takwas. Tumaki kau kana magana an samu fiye da dubu ishirin da raƙuma da jakai. muna da kwamiti a katsina wanda yake maidawa mutane shanu cewa an tabbatar da cewa wannan eh, mutum nashi ne kuma ga shanun shi ne waɗanda suka rage baba da zuwa ba su kai dubu biyu ba kuma ba ka da motar da za ta wuce da wani sa ba tare da takarda ta kwamiti na ko jiha domin gwamnatocin jihar shidda mun yadda za mu ba da irin takarda iri ɗaya ita ce kaɗai za a iya ɗaukar shanu to idan ka kana musu zuwa kasuwa aka ga ka kashe inda za su kai to za ka ce to wannan kuma sai ta so koma suna kama mutane a ba su kuɗi su yi garkuwa da mutane sai an ba su kuɗi ko an so koma fashi da makami to amma duka wannan din ba wai an kyale ba ne Shin su waɗanne irin mutane ne waɗannan 'yan ta'addan ko dai har yanzu ba tantance ko su waye ba ne? Kwamishinan labarun Katsina Hamza Barodo ya yi ƙarin bayani. Wani daji ne da ya ɗauko tsawon kilomita ɗaruruwa tun daga ya haɗa wajen jihohi wajen kusan guda guda takwas aka ce. Kuma ya yi link har ya, shiga eh, Nijar. So kaga ba abun mamaki ba ne idan aka ce akwai ma wa'yansu wa'inda ba 'yan ƙasa ba. Mun san akwai ƙasashe da suke makautaka da mu wanda sun yi suna ko kuma suna da tarihin yaƙe-yaƙe na eh, siyasa a ƙasashensu wanda eh, suka rasa mulki wani lokaci yakan zama musu abun wahala su koma gida to sukan shiga daji ire-irensu wasu sukan zama ɓata gari wanda kuma cikin waɗannan dazuzzukan sukan iya faɗowa har su shigo cikin najeriya so ba abun mamaki ba ne a bangaren fulani da rikicin kan hada su da manoma abubakar suleiman na kungiyar i allah ya nana ta hanyar maslaha fulani su makiyaya ne gwamnati ta yi alkawari ta ba su dazuka domin su je su shiga dazuka su yi kiwon dabbobin su har yanzu ba a tabbatar musu da waɗannan dazukan ba to kuma su ainihin manoma sun je sun yi noma far wajen burtalin wajen da sanu suke bi suna wucewa wani lokaci akan wannan wucewar ne suke samu matsala da manoma a dunga fitinan nan kasashe masu arzikin fetur dai na bullo da dabarun rage dogaro ga man da alamu ke nuna Najeriya ma za ta karkata kan farfado da noma da kiwo da harkar ma'adinai a matsayin zaɓin cike gibin da faduwar gangar mai a kasuwar duniya ta haifar ko za ta haifar nasura da mailika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya